17 ga watan Zulqa'ada hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 24 ga watan March 1997 idan ba a manta ba muna tattauna bayanai dangane da muhimmancin kaho da kuma bayanai akan guraren da ake yin kaho to kamar yadda muka ji cewa yin kaho din da ya shari'a ta tabbatar da shi Annabi yayi yayi umarni da ayi kuma ya tabbatar da shi sa'an muka ji al'imam ibn maja ya fara lissafo mana wuraren da annabi ya yi ƙaho kamar kai da abin da ya shafi wuya da kuma abin da ya shafi dokin wuya to hadisi na gaba sai ibn maja ya ce an abi kabshata al'anmari daga abu kabsha al'anmari annahu haddathahu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yahtajimu ala hamatihi annabi sallallahu alaihi wa ya kasance kan yi kaho a kan shi wa baina katifaihi kuma annabi yakan yi kaho a tsakanin kafaɗin shi wa kulu, kuma annabi yana cewa man ahraqa minhu hadhihi dima wanda irin wannan jini lalatacce ya taru ya zan zai nakasa shi fala ya alla yatadawi ya yatadawa bi shay'in li shay'in babu laifi ya samu wata hanya da zai yi maganin ainihin wannan jini ma'ana wace irin hanya kenan ita ce ita wannan hanyar ta ƙaho jini ya taru zai cutar da kai to annabi ya ce babu laifi a samu ai maka abin da zai amfanar da kai kamar ƙaho da makamantan shi wa an jabirin annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama saqata an farasihi ala jiz'in jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fado daga kan dokin shi sai fada kan wani ice fan fanfakata kadamu sai kafar annabi ta kumbura ya fado daga kan doki ne kuma sai ya ainihin tsautsayi sai ya fada akan wani kututturan ice sai kafa shi ta kumbura Kala qala ya ya'ani anna nabiya sallallahu alaihi wa sallama ihtajama alaiha min wasa'in ya ce ma'ana annabi yi kaho a wannan wuri da ya kumbura kenan wannan wuri da ya kumbura sai annabi ya kaho ma'ana ka ji rauni wuri ya kumbura to shi kenan sai ayi kaho sai a tsotse wannan jini domin wannan jini ya zama mataccen jini ne gare ka mun fahimta to kasancewa yana wurin kuma mai yiwa zai iya haddasa maka da wata cuta babun fi ayyil ayyami yahtajimu to bayan mun ji cewa ainihin wuraren da za a yi kaho, tare da cewa wannan in bukata ta kama ba sai lallai a waɗannan wurare ba duk inda bukata ta kama na kai kaho, za ka iya yin kaho. sa'an nan dangane da matsala guda kawai shine game da azumi me azumi ko zai yi kaho ko ba zai ba farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga anewa wa ainihin wani sahabi kaho. sai ya ce da wanda ake wa ƙahon da wanzamin ji azumin su ya karye wannan hadisi al'imamu abu dawud da tirmidhi sun roito shi hadisi ne sahihi daga ƙarshe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya rangwanci cewa babu laifi game da ainihin yin kaho din waɗannan hadisai in ka je ka duba blogul marami suna nan to ko azumi kake ya halatta za a yi maka kaho kai kuma wanzami ko da azumi za ka iya yin ƙaho azumin ka bai karye ba azumin wanda kai wa ƙaho din bai karye ba Haka ce sai dai in an ga cewa an yi mishi kaho din zai jikkata zai sha wahala to sai a jinkirta sai an sha ruwa za a yi shi ne yafi mun fahimci wannan da kyau ko to waɗanne ranaku ne ya halatta a yi kaho din ashe kaga shari'ar musulunci babu inda bata shiga ba in ba haka ba ito me ya shafi annabi game da harkar wanzamai kuma amma tunda annabi muallimud dunya wal akhirah ne duk duniya da lahira komai annabi yana karantarwa duk alheri wani sahadi Salman farisi ibn al-Islam sai wani kafiri ya zo zai goranta mishi ya ce na ga mutumin na koya hatsu gunan kashi yake koya muku wai yana nufin annabi wa hatsu gunan kashi yake koya muku yana cewa ga yadda za ku ga inda za ku fuskanta sai shi salman ya ce ai babu wani abu da wanda annabi bai koya mana ya ce ka duk wani tsuntsu da ke tashi a sama sai da annabi ya karantar da mu ilimi game da shi mun fahimci wannan da kyau jama'a to saboda haka kaho din ashe daga nan zaka gane larurar a karantar da mutane sunna duk baki ɗaya mun tashi mun gani ana kaho ko duk ran da kaga dama kai kaho duk wanda kaga dama ya maka kaho duk yanayin da kake ciki kai kaho to shari'a na da ta cewa dan haka ashe sai a ce daga yau baka sake yin kaho sai yadda shari'a ta tsara maka tunda shari'a ce to waɗannan ranaku ne sai aka ce an Anas bin Malik ibn Majah ya karbo daga Anas dan Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah yace man arada al-hijamata wanda di yake nufin yayi kaho falyataharra sab'ata ashara to ya dubi ranar sha bakwai ga wata na musulunci ba na boko ba ranar sha bakwai ga watan musulunci au tis'ata ashara ko ranar sha tara ga wata au ihda wa ishirina ko ashirin da ɗaya wala ya tabayyar bi ahadikum damu annabi ya ce kada ɗaya daga cikin ku ya bar jini ya mishi illa fa yaqtulahu balle ya kashe shi in kaga akwai buƙatar ƙaho sai ka saurara sai ran sha bakwai ko sha tara ko ashirin da ɗaya ga watan musulunci sannan sai kai kaho ɗin shi ma da sharaɗin wasu ranakun kuma da zaka ji bayan ya daidai da wannan lissafin na kwanan wata to akwai kuma ranakun da sai in ya yi daidai da waɗannan in ba haka ba sai ka ƙetare sai ka koma sai ɗaya ranar jama'a mun gane wannan ashe kaga mai akhdar yi gaskiya da ya ce, wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hal al hijamatu fi'lun am la kaho aiki ne ko ba aiki ba aiki ne yace to wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi bai halatta mishi ya aikata wani aiki ba sai ya tambayi hukuncin Allah sai ya san hukuncin Allah a ciki an fahimta in bai san hukuncin Allah ba ya zai yi zai yi sai ce wa yas'alul ulama ya rinka tambayar malamai wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama allazina yadulluna ala ta'ati Allah ya rinka bincikar malamai kuma yana koyi da masu bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda ke nuna mutane cewa suke nuna mutane cewa su yi wa Allah da'a da biyayya ba waɗanda ke son a bi su ba kawai a'a a bi Allah shine manufarsu mun fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya shiryar da mu wa an ibnu umara qala ibnu umar yace ya nafi'u ibnu umar ya kira ɗaya daga cikin ainihin bararrun bayan shi kuma almajiran shi yace ya kai nafi'u katta biyar biyad damu jini matacce ya taru a jikina zai mini illa faltamisli hajjaman ka nemo mini wanzami waje alhu rafiqan amma wanzamin ya zama matashi ta kaji saboda haka sarkin wanzamai <laughs> sai kai kaciya kai kaza kai kaza amma ka tsufa ka wuce shekara kaza to shikenan to waye matashi a shar'ance shine daga lokacin da ainihin mutum ya taso ya zan a cewa na ya zan matashi har zuwa shekara arba'in kana kaiwa shekara arba'in ka fita daga cikin halin matasa ka shiga cikin layin tsofaffi hatta iza balaga ashuddahu wa balaga na sanatan kala rabbi auzi'ini an ashkura kallati an an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan mun fahimci wannan kana kaiwa shekara arba'in ibn al a cikin littafin shi wa a tuhfatul maudud ya ce shi kenan gangara duk abin da kake to yanzu gangara sai dai raguwa ba karuwa to ashe wanzamin nan sai ya zama matashi ne tsakanin waɗannan shekarun amma kana ganin cewa ya riga ya gangara to shi kenan sai dai a kira shi askin suna na yara amma ba zai kafa maka ƙaho ba sarkin wanzamai alaba da haƙuri dama karatunmu haka yake kan mai uwa da wazi ne sai wanda ya biyo kan shi in istata'ata yace gwargwadon duk yadda zaka iya kai kokari ka samo min matashi wala taj'alhu shaykhan kabiran kaka samo min tsoho tuko wala sabiyan Sabira kaka samo yaro karami fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu jama'a kaho ne ake ja mishi hadisi kaho za a yi sai an ja hadisi wai sallah sai a ce ka ku dame mu da hadisi sai an dame ku mun fahimta kaho wannan da aka kowa gaji kaho ana yi amma ƙaho ne ya ce irin wanzami kaza iri kaza banda kaza sai ce saboda na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alhijamatu ala riqi amsal yin ƙaho a halin mutum bai karya ba to ya fi amfani ka ji kuma wani fikihun ƙaho in za ka yi ya zama baka karya ba baka ci abinci ba kar ya zan kana cikin halin ƙoshi sai zan in so samu ne kenan kafin ka ci abincin safe sai a yi maka ainihin ƙaho in kuma da daddare ne kafin ka ci abincin dare sai a ainihin yi maka kaho ma'ana kai ya zama sai ka take timbin ka bab sannan za a yi maka kaho a'a sai ya zama baka ci abinci ba sai a yi maka ce saboda annabi ya ce haka ya fi amfani wa fihi shifa'un wa baraka kuma akwai waraka akwai albarka ga kahon da ya shiga irin wannan halin wa tazidu fil aqal kuma yana ƙara kaifin hankali wa fil hifzi kuma yana ƙara hadda duk wani fahami da suke rubuta maka kasha ka watsa musu da kafirin fahaminsu ka ji abin da manzo Allah ya ce na ƙara hadda amma ka je ka rinka zuba zuge a cikin ka wallahi ka zo kansa ta taran maka eh kawai ka je zige ya shekara goma gaban dan koli duk kurar kasuwa ta gama bile shi kai kuma ka zo a kwaba maka shikenan ka sha rubutu fa rubutu ka sha ba ba wani fahimi da za a baka ga wani fahimi da za a baka kai karatu inda gaske ne ka dubi wannan dan malamin da wahala baka same shi tandarare ba me hana ba dan shi ko ba haka bane <laughs> Allah ya kiyaye fahtajimu ala barakatillahi annabi ya ce ku yi ƙaho a bisa albarka Allah to yaya ne ƙahon zai kasance a bisa albarka Allah shine cika wannan sharaɗin wanzamin ya zama matashi sa'annan ya zan kai baka ci abinci ba sanda za a yi sannan ya zama ainihin wannan ƙaho akan albarka Allah kenan wace rana ya manzan Allah sai ma'aiki ya ce yawmal khamisi ranar alhamis ji rana ɗaya daga cikin waɗanda ya halatta a ƙaho wajtanibul hijamata yawmal arbi'a annabi ya ce ku guji yin ƙaho ranar laraba wal juma'ati da ranar juma'a was sabti da ranar asabar wa yawmal ahadi da ranar lahadi ta harriyan duk yadda za ku yi ƙoƙarin ku kauce waɗannan rana ku kauce musu ranaku nawa ranaku hudu ranar laraba ranar juma'a asabar lahadi kar ka sake kai ƙaho a waɗannan ranaku to in ya kasance ga kuma waɗancan kwanan wata da annabi ya bayar sai ranar sha bakwai ga wata ta daidai da ranar juma'a sai ka ƙetare ta kenan sai ka tafi ka duba ranar sha tara ga wata za ta yi daidai da alhamis ko za ta yi daidai da wata ranar sai ka yi in haka bai samu ba ƙetare ka koma na ashirin da ɗaya ɗin nan lallai in sha Allah sai kaga ya yi daidai da ɗayan waɗannan abubuwa uku tun da dama kwanaki uku ya halatta a kafan alhamis litinin talata to det kuma na kwanan wata sha bakwai sha ashirin da ɗaya to sai kaga wani ya yi daidai da wannan insha Allah mun fahimci wannan da kyau jama'a sannan <clears throat> sai annabi ya ce wa tajimu yawma Litinin wa thulatha ku rinka yin kaho ranar litinin da ranar talata fa innahu al-yawmu alladhi afa Allahu fihi ayyub min al-bala saboda wannan rana ta litinin ko talata ita ce ranar da Allah ya warkar da annabi ayyuba daga bala'in da yake fama da shi wani bala'i ne annabi ayyuba yake fama da shi Allah ya ba mu labari cikin suratul suratul sad Allah ya ce wazkur abdana ayyuba izna da rabbahu anni masani ash-shaytanu bi nusbin fa azab ka ambaci ka tuna dan uwan ka tuna ainihin bawan mu annabi ayyuba iz nada rabbahu lokacin da ya kiraye ubangijin shi anni saniya shaitanu ba ma aljani ba fa shaitani wannan qur'ani ne ba hadisi ba balle a ce fi sanadihi kaza wa kaza ƙur'ani ne yake magana yanzu annabin Allah yake ya Allah anni masaniyar shaiɗanu. Shaiɗani ya shafe ni ya taɓe ni me yasa maka sai ce bin nusbin yana wahal da ni wa azabin ya neman azaba to akwai kuma shakka cewa aljani yana nakasa mutum babu shakka akan haka sai wanda yake tantagariyar jahili game da alkur'ani da hadisi da kuma waqi'ul amri ana ganin wani galagala sai a ce wannan fa yana da jinnu ko ba haka ba to amma duk sai ka ce ai aljani baya cutarwa duk abin da ake so ka sani shine aljani na iya cutarwa bi Allah yan sihiri da bokaye suna iya cutarwa da izinin Allah dalili akan haka qur'ani yayi magana yace wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi Allah ba su iya cutar da wani kowane ne da wannan sihiri nasu sai da izinin Allah ashe in Allah ya bada izini za su iya cutarwa wannan kenan sa'an nan daga dalilan da ke ƙara tabbatar mana da haka duk sanda ka zo za ka yi karatun ƙur'ani ne Allah ya ce Allah ya ce idza qara'atal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim ka nemi shaitan jefaffe ya tsare a ka nemi Allah ya tsare ka daga shaitan jefaffe ina ma'ana wannan ashe akwai wata illa da zai kawo maka wajen karatu don haka ka ce ka nemi tsari da shi in ba haka bai na ruwanka da shi a cikin hadisin bukhari annabi yace za ka kwanta bacci ka yi addu'a ka karanta ayatul kursi Allah zai kawo mala'ika ya aje ka babu wani shaidani da zai kusance ka a wannan daren ashe ya nuna da gaske shaidani na iya tabar mutum to duk waɗannan nasoshin ku narkar da su kawai saboda san zuciya za ku yi albani raddi billahi azimi ku ji tsoron Allah kiyayya da hasada za ta kai ku wuta wallahi Allah dan kana kin wani ka soki sunna annabi ko abin da ya tabbata wallahi sai an ganka a rana sai ka ji kunya ina shehunan ɗariƙan ƙasar nan duk sai da aka bi su zaurukan su aka yi musu nasiha gaskiya ta bayyana ku bi ba wanda ya sani a sirrance wa sirru ma sirrul imami ko ku bi suka ki sai aka zo aka yi musu kwazaza to duk sai da aka gansu da ɗan diras a waje to gaskiya ta tabbata sai ka ce saboda ɗai wane ne ya faɗi kai kuma kana ganin bai dace wane ya faɗa ba kai ya kamata ka faɗa to ai Allah shi ya san yadda ya kamata ya al'amarin shi ka ba Allah ya tasarrafi yadda yake so kai kanka a gidanka kana yadda kake so Allah a cikin mulkin shi ba zai yadda yake so ba in Allah ya ce wane ne zai zama wallahi dukkin ka sai ya zama a nan Najeriya duk wanda ya karanta history ba akwai ni jaja of afobo ba ba bawa aka kai shi garin baiwaye gari ya zama ne sarki Allahu a'lamu haisu ya risalatahu me yasa Allah bai mai da Abu Lahabi da Abu Sufyan da manyan mutanen Makka din nan suka zama annabawa ba Allah bai nufi haka ba sai ya dauko marayan nan da suke cewa marayan Abu Talib shi ya dauko Allah ya sanya manzancin in ka ce baka bin shi saboda haka waye asara kai kai asara annabi ya ce in ka zo kwanciya ka yi addu'a بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي وأخفئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى da sunan Allah nake kwantar da ɓarin jikina Allah duk wani nauyi da ke wahalshe ni Allah ka janye mini shi Allah ka gafarta zunubaina sa'annan Allah ka haɗa ni da manya-manyan bayan Allah na gargari duk waɗannan addu'in wajen kwanciya da wajen ainihin hidimominka da annabi ya sa ka yi don me don ka samu tsari don ka samu tsari ne mun fahimta to ga jan kunne semi-final za mu ce ba za mu ce final ba semi-final daga yau sai yau duk malamin da ya ce aljani bai shiga mutum ko bai wani abu billahi lazi la ilaha illa huwa in muka zo raqiya za mu danno mishi ko shi ko matar shi sai ya zo san da yake wannan raddin za mu ce aljani ya goga mana shi da ƙasa ya maka shi ya tirza shi sannan sai a ce a je a nemo albabi mu kuma sai a tayo da kamera na bidiyo a zo a sashi yana gurza shi ana za ka fita yana zan fita za ka fita yana zan fita a ina ka shige shi a ban daki Allah akwai kaset mako wata guda da ya wuce mun yi wani aljan ya ce a bashi zai je zai shiga wani katafara malami mai wa'azi na kasa baki ɗaya a kasar nan ina nan da kaset ɗin Allah ya ce saboda ya karyata ya ce tun da ya ce karya ne a ban mu za mu je mu koya mishi hankali ya ce in aka kawo shi a yi mishi mu gurza shi mu ɗanɗana mishi sannan ka sa mai kasar ɗin ya farfaɗo ya ji ina nan da kasar ɗin to duk masu musun nan wannan gargaɗi ne kuma wannan semi final ne aljani ya gurza ka a dama bahaushe ya ce kaza ba ta san alhamdu ba <laughs> ko kuma a yi mu mubahala a yi mubahala ku zo a yi mubahala fa qul ta'alu abina ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum ku fito da matanku da matanmu da 'ya'yanku da 'ya'yanmu ku ce in dai aljani gaskiya ne yana shiga jikin mutum Allah ya shigar da shi jikinku da 'ya'yanku da matanku in dai gaskiya ne mun fahimta tun da kun ce ƙarya ne wai sai ka ji wajen hauka ya ce aljani ne zai shiga jikin mutum aljani da yake gari guda to ina ka gan shi yau na ji ƙarya ina ka gan shi aljani iska ne don haka jikin mutum kuma yana cike da kafofi don haka babu contradiction tsakanin shigar jikin mutum aljani da kuma aljanin ma'ana babu sabawa al'amarin don shi iska ne jikin mutum kuma wuri ne mai kafa duk abin da ke da kafa iska za ta iya shiga mun fahimci wannan to wannan dai shine gargadi in kunne ya ji jiki ya tsira in kuma ba haka ba to shikenan ka zo kai taɓa bakin kuma aljanin ya make ka ya gurza ka yadda ya kamata ko kuma ya gurza matarka mun fahimci wannan da kyau ko domin wannan zai zama wata hanya ta aja kunnen ka tunda kai mai taurin kai ne mukabirun lil gaskiya kake kake wa jayayya kake ki jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wa isar da wannan sakon kai kaset <laughs> Allah sai ka ga malami da dangaje dange mu kamu guda malam yana gurzuwa ƙasa ido yana fafar fafar fafar fafar haka ana za ka fita yana ta ina yana zan fita ta bakin shi sai mu samu wani ƙato malam cikin samarin tudun waɗannan mu ce mishi bulala tukuna ya zage kwanduwar shi malam ya tafka mishi eh? ai <laughs> a ɗauka a bidiyo kaset malam a tara mutane duk a samu su a ce ba ya ce ƙarya ne gashi nan Allah haka wani aljani ya ce ce bannin je shiga za ku ji a kasar din bannin je shiga aka ce a'a ce ka bannin je in koya mishi hankali kuma mutane aka ce ka za ƙarya ne ba kuna cewa za ku koya mutum hankali ba koyar da hankali ne ba zalunci ba ni training ne <laughs> Allah ya shiryar da mu to gashi annabi ayyuba annabin Allah ne qur'ani ya ba mu labari ya ce shaidani ya shafa mishi wahala da azaba hadisi sahihi ya zo a cikin almusnan na al'imamu ahmad annabi ya ce tun daga wannan shafa da aljani ya wa annabi ayuba sai da ya shekara goma sha takwas sai da ya ɗauke shi a kai shi inda ake so amma bai iya motsawa ya rike kafafuwan nashi gaba ɗaya fama za ba adal haƙƙi illa balal bayan gaskiya ta bayyana kuma duk abin da mutum zai ce ba goyon bayan ta zai ba sai bata ah, in ba haka ba qur'ani ya ba mu labari annabi ya ba da labari in ba ka da musnad na imamu ahmad ɗauki tafsirin suratu sad a ƙarƙashin cikin tafsirin ibnu kafirin za ga wannan hadisin shekara goma sha takwas annabi ayyuba ya azauni rana ɗaya Allah ya nufarkar da shi shine wannan hadisi ya bayyana mana ranar litinin ko ranar talata sai annabi ya ce to ku rinka yin ƙaho a wannan rana saboda wannan rana ita ce Allah ya warkar da annabi ayyuba wa darabahu bil bala'i yawmal arbi'a wannan bala'i na cutarwa kuma Allah ya dora wa annabi ayyuba a ranar ainihin laraba ka gani a nan sai aka ce Allah ya ɗora mishi a can kuma ƙur'ani sai ba mu labari cewa anni masaniyar shaitanu shaitan ya shafa mini ashe shaitanin da ya shafa mai da izinin Allah ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to aka ce a ranar laraba ne wannan cutar ta same shi sai kuma annabi ya karantar da mu wani ilimi baki ɗaya duk karatun da ka je kai akan ilimin asibitin kutare baki ɗaya karatun ka bai kawo nan ba shi yasa an kana son likitancinka ya tabbata sai ka koma ka kwantar da kai gaban hadisan manzon Allah ka koyi likitancin annabi ba haka ba you are a half doctor kai rabi ne baka cika ba sai annabi ya ce fa innahu la yabdu juzamun annabi ya ce kuturta ba za ta ba ta bayyana wala baras ko kuma cutar baras ita ce bahaushe ke kira ruwan zafi sai ga mutum duk jikin shi ya ɓaci ya taɗe da kuturta ko kuma duk gaɓoɓi hannaye da ƙafafu sun gunguntule annabi ya ce illa yawmal arbi'a sai a ranar laraba aw lailatal arbi'a ko kuma a daren laraba duk wanda kaga ya zama kuturu to daren laraba ko ranar laraba cutar ta kama shi manzon Allah ya bada labari manzon Allah gaskiya ya faɗa <laughs> sallallahu alaihi wa sallama wa an nafi'in qala qala ibn umara ya nafi'u abdullahi dan umar yace ya nafi'u tabayyaga biyad damu yace jini ya ya daskare mini a jika fa'atini bi hajjamin ka samo mini wanzami waj'alhu shabban ka samo ya zan saurayi wala taj'alhu shaykhan wala sabiyan kai ya zan tsoho kar kuma ya zan yaro qala sai shi ainihin nafi'u yace wa qala ibn umara sai ibn umar yace sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah yana cewa alhijamatu ala riqi amsalu yin ƙaho a halin rashin cin abinci ma'ana mutum bai ci abinci ba bai karya ba to ya fi dacewa za ka ga sau da dama annabi zai ba da magani sai ya ce lokacin da baka karya ba zuma in kana son taimaka amfani da safe in za ka sha ta ka sha kafin ka karya dabino da annabi ya ce dabino guda bakwai in ka ci ajiwa wani dabino ne za a gan shi busasshe ne dabinan amma in ka tauna shi a baka sai ka ji shi gari kuma yana da zaƙi to annabi yace duk wanda ya ci guda bakwai gari ya waye kafin ya karya wannan wunin ko an mai asiri ko samu ba zai kama shi ba to ashe waɗannan abubuwa duk gaskiya ne duk ga karatun da yana nan cikin bukhari amma duk ka je ka gama gantalinka a haya islamic baka koyi karatu ba haka zai kare maka fa sai ka je ka yi karatu karatu wanda yake karatu na a karanta a nakalta in ba haka ba ka rudu kanka haya islamics da ake yi da universities da duk wasu makarantu baki ɗaya ba ana zuwa a maka lacca ne a haskaka maka wasu abubuwa amma zunzurutun ilimi yana nan a wurin malaman nan da suka naɗe kafarsa a zaure ko a masallaci nan ne za a fara karatun littafi min aljildati ila aljilda tun daga bango har bango sai an sauka amma ka ji haya islamic an dan karanta wannan abu a syllabus a muwaɗa an ƙetare, an shiga can sai ka taho da girman kai dami guda gashi nan wai kai ka sauke muwaɗa nan ba ka sauke komai a muwaɗa ba ko ba haka bane ina yan haya islamic din tsakaninku da Allah ba haka bane wa aka sauke mu muwaɗa ko risala ko samarud dani ko adawi dan tattabawa ake kawai shikenan dan na hawul wadi na ɗaya na biyu na uku eh, eh, eh, ibtida'i primary sai na ɗaya na biyu na uku sanawi shine me shikenan ana zuwa aka ce maka yi mana al'irabin fazhab ila fir'auna innahu tagha sai ka haufari kamar budurwa ba za ka iya al'irabin shi ba me yasa ba a karantar da kai tantagariyar nahawun da zaka iya wannan ba da za a zo a kawo maka matsala game da adab baka iya warwarewa matsala game da aro da duk abin da ya shafi ilimi baka iya warwarewa adab ne mufassal za a koya maka mufassal zai haskaka maka ne kana son ka kware game da adab tafi ka je akwai malamai a soro za su karantar da kai littattafan da yake larabawa suka rubuta su a lokacin da harshe bai shiga cikin larabci ba kowane iri sai tsagwaron larabcin ya kaka samu malami ya haddace makama makamatul hariri zai karantar da kai sai ka ji ya ce maka haddasa harisu dan ibn al-haman ma'ana har suna saboda kwarewa fasara suke sai ka ji ya ce maka nomau dan mai himma ya bani labari suna ma sai an fasara maka sun kware ba wannan ba ya je ya yi diploma ko digiri shi ma bai kware ba an ce karanta maka mufassal yana zuwa ba ana gyaran murya ana gyara kafada duk fa ba zai yiwu ba sai an yi karatu zai yiwu mun fahimci wannan da kyau jama'a sa'an nan ga littafi nan na adab Shu'ara shu'ara'ul jahiliya shu'ara'ul sitta sayyidina ali ce alaikum bi ash'aril arab fa innaha Ya ce ku rinka karanta waƙoƙin larabawa domin nan ne za ku samu tarihinsu. larabawa cikin al'adarsu ba sa rubutu zube in za a yi tarihi ba cewa an haife shi a ranar kaza ga watan kaza an yi faɗa ranar kaza a'a waƙa ce su a waƙa suke bayyana komai nasu to wannan mawaƙan sai aka samu wasu mawaƙa guda shida su ne taurari a mawaƙan jahiliya imrul qais nabiga antara zuhair ibn abul da makamantan su shida ƙwararrun mawaƙa ne sai aka tara waƙoƙinsu aka ainihin rubuta littafi aka yi sharhin su ka samu wannan littafi ka haddace sai ka shekara goma baka duba dictionary ba duk kalmar da ta rikice maka a larabci sai ka ga cewa akwai ta a cikin waka kana ɗauko waka sai ka ji fasarar ta sai ka wuce to ba sai an je an yi karatu to ka je ka ɗan samu certificate da yan testimonial duk malaman angoku kana ganin cewa tunda su ba su da certificate ba su da testimonial yan ƙauye ne gidadawa ne ba za ka je su karanta maka karatu ba kuma nan ne karatun yake madarar karatun can an je an samu dumare ne an baka kawai jama'a mun gane wannan da kyau to kar ka yaudari kanka ko ka gama haya islamic ko ka gama digiri ko diploma ka tafi ka je kuma a yi karatun karatu mai sunan karatu da za a rinka biyawa ana fassara maka in ba haka ba sai ga mutum duk ya gama waɗannan sai zo yana karanta larabci bai san inda zai saka wasalin abubuwan da ya kamata ba inda ya ga dama sai dirka wasali to shine a sheikh muhammad al-amin shankiti wani babban malami ne mutumin kasar shankata nan mauritania ya yi hijira ya koma garin madina ya zauna yana karantar da ilimi har ya rubuta tafsiri abuwa, bayani fi izahil qur'ani bil qur'an wannan tafsiri mujalladi takwas ko mujalladi goma ake rubuta shi sun karance shi baki ɗaya a gidan rediyon eh, abin nan saudi arabia wannan malamin aka tambaye shi gafata malam menene shahadatu zur yana tafsiri dangane da ayar suratul hajji wajtanibur rijsa min al-awsani wajtanibu qawla zur to qaulul zur din nan da shahadatu zur sai yace shine wannan certificate da ake baku shahadatu zur kenan hadhihi shahada bi anna kaza akmala dirasa hunaka hunaka hunaka hunaka wa kaza wa kaza wa kaza 100 fil 90 95 duk waɗannan mawadidin waɗannan topics waɗannan darussa da aka ce ya ci kaza da za a ce zai karantar da 'yan islamiyya an gosu kuma bai iya ba to ya aka ya ci me ya ci ba shaidar zur kenan ba shaidar zur kenan baka ji ba baka gani ba kuma an ce ka iya <laughs> Allah ya kiyaye ba cewa muka yi bakin kai haya islamic ba tafi kai su baka certificate amma ka zo kai karatu wurin malaman da suka iya Allah ya shirye da to shine sai ainihin shi Abdullahi dan Umar yace annabi ya ce alhijamatu ala riti amsal yin ainihin kaho a lokacin da ya zan mutum bai ci abinci ba ya fi dacewa wahiya tazidu fil aqal yana ƙara kaifin hankali wata tazidu fil hifzi kuma yana ƙara hadda wata tazidu hafiza hifzan wanda kuma yake da ƙarfin hadda to yin ƙaho yana ƙara mai ƙarfin hadda to ashe wanda yake son ya ƙara kaifin hankali da kaifin hadda to a ina zai ƙaho ka kai zai yi kenan faman kana muhtajiman annabi yace wanda duk zai yi ƙaho fa yawmal khamis to yayi ranar alhamis alasmillahi kuma yayi da sunan Allah ashe wanzamin sai an samu ahlus sunna kenan dan bid'a da zai kakara maka kaho ya zindima ashar ya ce kan kaza shi kenan mun fahimta a sai ka samu as-sunni as-salafi bismillah sai dora amma kawai zo ya rinka yanka ka da riba yana yin ashariya yana cewa kai amma kana da lafiyar namawa ne kamar mai to shine alasmillah da sunan Allah wajtanibul hijamata wannan bismillah fa da ake faɗi wallahi tana da fawa annabi ya ce suturar da ke tsakanin mu da makiyanmu daga cikin shaidanu shine bismillah in ka zo shiga bayi in ka zo shiga bayi din nan sai ka ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika al-khubuthi wal khaba'ith riwayat tirmidhi ce wacce mai magana akan bismillah din haka sai ka rinka yin ta to annabi yace wajtanibul hijamata yawmal juma'a wa yawmal sabti wa yawmal ahadi ku guji yin kaho ranar juma'a da ranar asabar da lahadi wa tajimu yawmal isnaini was thulatha'i ku yi ƙaho ranar litinin da ranar talata wajtanibul hijamata yawmal arbi'a ku guji yin ƙaho ranar laraba fa inna al-yawmul ladhi usiba fihi ayyubu bil bala ita ce ranar da wannan bala'i ya samu annabi ayyub wa ma yabdu juzamun wala barasun babu wata kuturta ko wani eh, albaras da zai bayyana illa fi yawmil arbi'a aw lailatul ah, arbi'a sai a ranar laraba ko daren laraba ranar laraba ita ce in aka waye gari yau laraba to ranar laraba kenan to daren da ya gabata shine ainihin daren laraba ma'ana in aka ce yau talata to in dare ya yi to daren laraba kenan to shi yasa muka zo sanar da wata kullum mutane wasu kan ɗan rude tunda muna karatu ne da daddare yanzu daren da muke ciki yau daren talata ne don muka zo shi yasa sai mu ce yau talata yau ba litinin ba litinin ta wuce litinin ta wuce tun da rana ta faɗi ranar litinin kenan daren litinin kuma shine daren jiya to yanzu gobe sai a ce ranar talata daren gobe iwar haka kuma sai a ce daren laraba haka al'amarin yake arafa ce kawai take ran da aka hauta to wannan daren sai a ce daren arafa wannan hadisi ma hadisi ne mai kyau al'imamu ibn majah biyar waito shi to waɗannan hadisai kenan dangane da a takaitan takaitawa abin da ya shafi shi kaho ɗin. in kana son bayani game da ainihin kaho sai ka je ka ɗauki wannan littafi na ibn al-qayyim at-tibb nabawi yayi bayani ɗaya bayan ɗaya sannan sai wannan littafi fi ma da an shafi'il khalqi yawmal qiyama annahu tajama wa amara bil hijama hadisan da suka zo game da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shine macecin halitta ranar alkiyama akan cewa annabi yi kaho kuma yi umarni da ayi kaho din wanda ya wannan littafi shine al-shaykhul imam al-muhaddith shihabuddin ahmad bin abi bakar isma'il al-kinnani al-busiri al-shafi'i ne littafin zawaid na ibnu majah wanda malamin ta kuma sai ta hakikin shi din nan to shi wannan littafin jama'a mun gane wannan don ka samu wannan littafi ya tattauna matsaloli da hadisan da suka zo game da kaho duk an tattara su baki daya an ingantar da ingantattu waɗanda ba su inganta ba kuma an bayyana su Allah ya shiryar da mu saboda haka kaho yana da ainihin muhimmanci sai a yi shi a yadda ka ji an bayyana din nan kuma a yadda ka ji an faɗa din nan kuma wannan ke nuna mana cewa shari'a ba abin da ta ketare ba ta bayyana ba alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu kamar yadda annabi ya ce babu wata cuta da Allah ya saukar sai da ya saukar da maganinta wanda ya santa ya santa wanda bai santa ba kuma bai santa ba sai je sani kenan Allah shirya da mu rabi'an abu na hudu cikin abubuwan da ainihin wato ake bayani akan sun halatta ga mai aikin hajji a sheikh muhammad nasir din albani ya ce shammur rihan sansana turare in kana aikin hajji bab an hana ka bai halatta ka sa turare a jikinka ba to amma sansanawa fa ka san mutum yana aikin hajji zai dan yi tsaraba za ka je siyo turare to ina laifi in ka ɗan sansana haka ba laifi akan haka da sansanawa ne ba wai shafawa a jika ba wa tarhu dhufur idan kasara farcen ka kuma dama an ce ba kyau yanke farcen ana aikin hajji to amma idan farcen ya gutsuro yana lilo haka za ka iya ƙara sashi sai ka ainihin fitar da shi قال ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس muhrimu yadkhulu al hamam wanda yake aikin hajji zai iya shiga ainihin wurin kurme swimming pool wurin yin kurme wurin wanka wa yanzu dursahu kuma zai iya ainihin cire haƙorin shi kamar ya zan wanda yake yana da haƙori wanda yake cirewa ya mayar to kana aikin hajji zaka iya cire haƙorinka kuma ainihin ka mayar wa yashimmu rihan kuma zai iya sansana turare wa idan kasara zufuruhu farhahu, idan farcen shi ya dan gutsire haka zai iya yage shi wa yaqulu ibnu abbasin yake cewa amitu ankumul aza ku cire ainihin kazanta daga jikinku fa inna allaha azza wa jalla la yasna'u bi azakum shay'a Allah ba zai yi komai da ƙazantar ku ba farcen ka ya fito yana lilo ba daidai ba ne ka bar shi ƙazanta ne sai ka cire shi Allah bai da buƙatar wannan ƙazanta ɗin. mun gane wannan ko to haka al'amarin yake ga mutumin da ya san cewa zai yi layya idan ka san cewa za ka yi layya to daga ranar da aka ce ɗaya ga watan zulhijja to bai halatta ka yanke ƙumbarka ba bai halatta kuma ka yi aski ba sai lokacin da ainihin kai layyan nan taka wannan shi ne abin da yake kanka shi ya kamanta ka da mai aikin hajji dama makon da ya wuce muka ji cewa hadaya da mai aikin hajji yake yi kamar yake ga mazaunin gida to kamar yadda mai aikin hajji zai yin aski zai taba kumbar shi sai ya yanka dabba shi kai ma da ka sai dabba za ka yanka haka to idan ka sai wannan dabba ga duk mutan gidanka ne to hukuncin ya kama ku gaba daya misali ka sai rago da nufin wannan rago zai zama layya ne gare ka da kuma mutan gidanka baki daya sai ka ce to kada wadda kada kuma wanda ya yanke farcen shi ka kuma wanda ya ainihin aske gashin shi sai bayan an yi yankan layya tukuna sannan ai wannan abu to kun ga waɗannan abubuwan idan ba ana karanta cikin hadisan annabi da suka inganta ba ina za a gano su kuma ya baka garanti in baka bi waɗannan dokokin ba Allah zai karbi ibadarka domin duk gwagwarmaya da ɗauki ba daɗi da annabi ya duk akan ya karantar da shari'a ne duk waɗannan abubuwa da ya karantar baka san su ba ma balle ka aiki da su ina ma'anar ibada da kake kiran ba ma'ana gare ka. Allah ya shiryar da mu sannan dangane da yanke kumba ba daidai bane musulmi sai bar kumba haka zako zako haka haramun ne lallai ga cewa kana yanke ka ko ka ce wai ai wai saboda wai wani gayu da aka yi mai nasiha wai sai ce wai saboda fada wai an fara fada wai mutum ya zan kumba ta dan kwace shi kumba ka je ka koyi jihadi mana kai gayu mun fahimci wannan da kyau ko kumba kumba ba abin da za ta in aka murda hannun naka fa duka hannun aka murɗe shi gaba ɗaya ba kumbar ba an gama da kai ba ba ka da wani uzuri ka yanke kumbar ka gaba ɗaya kawai sannan jamfarci da mata suke sa jamfarci din nan duk duk wannan haramun ne bid'a ne ba cikin addinin musulunci jamfarci jambaki gazal duk da kuke kwalba duk bid'a ne ki ranga da tozali ki kunshi shikenan amma wannan hoda jambaki gazal duk wannan hayaniya ne da ban kaura ba an kawo wata sabuwa kuma ko yana nan cikin bulogul maram ai karatun ba da nisa bane da hoda da jambaki da waɗannan abubuwa duk ba musulunci bane haramun ne duk annabi ya hana sanya waɗannan abubuwa kuma su ma waɗanda suka yi su din sai kiga an rubuta miki a jikin wannan dan gwangwanin roba na hoda sai a ce in zaki kwanta duk ki wanke su saboda me saboda chemical din da aka yi sinadarin da aka hada aka yi in kika kwanta da shi zai yi illa ga fatar jikinki to ki ga da kunshi mana ki kunshi ki sa tozali mun gane wannan ko haka wani haka zuhair zuhair ɗazu muke magana zuhair zuhair ibn abi sulma ɗaya daga cikin waɗancan mawaka ya ce ya bintaya innar rijala lahum ilaiki wasilatun wai yar shi kaga inda maza suke koyawa ya yadda ake ado ya ce ya ke yata kina da farin jinin samari suna son ki wannan ya zo yana neman aure ya ce fatakahali wa takhabbadi ki rinka sa tozali kina yin kunshi mana ki ga farin jini zai karu mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shine abin da musulunci ya halatta amma jambaki jamfarce hoda gazal duk wannan baki ɗaya haramun ne a ƙarƙashin dokar annabi sallallahu alaihi wasallama akalla ga littattafai uku na farko na gaya muku bulogul maram na biyu shine littafin tuhfatul arus na sheikh istanbul wani malami ne a jami'ar islamiyya sai kuma littafin adabu zifafi fi sunnatil mutahhara duk baki ɗayan waɗannan abubuwa da aka bayani suna nan lissafa a waɗannan littafai bai halatta amfani da su in bai halatta amfani da su ba ashe bai halatta ka siyo matarka waɗannan abubuwa ba to amma hoda in ya zama ta kuraje ce ko wata bukata sai a sa amma wannan hoda da za a je a yaudara baka tulis mata sai ga ta sa sai ga ta yi wani irin chocolate kala ta yaudari samari <laughs> Allah ya shiryar da mu rawahul al-baihaqi al-imam al-baihaqi ya rawaito wannan hadisi a cikin mujalladi na biyar shafi na 62 zuwa 63 bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci wa ila hadha dhahaba ibn zuwa ga wannan magana ibn hazm ya tafi ya ce babu laifi dan ainihin mai aikin hajji ya san sana ko kuma ya ainihin cire farcen shi wanda ya taso zai karye a cikin littafin shi al-muhalla mujalladi na bakwai shafi na 246 warawa malikun an muhammad ibn abdullahi ibn abi maryam annahu sa'ala sa'id ibn al-musayyib muhammad ɗan abdullahi ɗan abi maryam ya tambayi sa'id dan musayyib akhirul na kenan sa'id ibn al-musayyib ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ne kuma yana daga cikin mujabud da'awa waɗanda Allah maɗaukakin sarki yana ji kuma yana karɓar addu'arsu ma'ana su da sun yi addu'a yanzu ne aikin zai faru ba sai an jinkirta ba akwai irinsu kuma har duniya ta tashi za a samu mutane masu tsarkin zuciya fa akwai waɗanda daga sun roƙi Allah sai Allah ya karba Tun sa'id ibn musayyib yana daga ciki to kuma sai Allah ya taimaka sai ya sa mai dangana yana aiki da sunna suna yawan cutar da shi har bugu suna bugun shi to yadda bakin shi yake da kaifi kamar reza ɗin nan kuma Allah ke karban addu'ar shi da a ce da zarar sun yi mishi kuma zai musu baƙar addu'a da abu ya lalace gwamna ya aiko yana son yar shi sai yake ba zai ba gwamna yar shi ba saboda gwamna fasiki ne ita gaskiya fa sai an faɗe ta in ba a faɗe ta ba za a wahala gwamna fasiki ne to fasiki ne babu wata kwana aka kama Sa'idu bin musayyib aka buge shi akan wannan abu yace ya dai tashi ce ba zai bayar ba lannan sai almajirin shi ibnu abi kasirin ya kwan biyu bai zo makaranta ba sai ce lafiya kwana biyu ban ganka a makaranta ba sai ce matata ce ta mutu yace ice ko kaya aure ya ce wane ne zai bani ya ina da dirhami biyu dirhami biyu fa kamar ce kwandala biyu yanzu duk tudun wadawa zai baka ya kwandala biyu malaman fiqh ne za su tashi su ce maka ma ai a sadakin bai kai eh, rubu dinari ba <laughs> dama su iyayen za su ce a hawa wannan ko kudin aikin dan tadi ya isa mun fahimta sai ce a ni in na ce zan baka zaka karba yace i sai ce na baka yata akan wannan sadaki na dirhami biyu sai ce na karba daga nan ne malikiya suka ce dan an kulla aure da uba wanda yake wakilin yashi da kuma ango nan take su biyu aure ya kullu amma zartar da shi sai an kira shaidu don gashi daga shi sai shine nan a zaure suka zauna in na ce zan baka zaka ansa sai ce sai ce na baka sai ce na ansa aure ya kullu mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa an zo hudu ba a daina cewa mun zo roƙon iri irin me irin mutum a mutum ba shi da iri ai masara ce take da iri mun fahimci wannan da kyau ko a Ahmad ya turo ni in nema mishi auren Bilkisu a bisa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kai kuma sai ka ce na auren mishi sai kai kuma ka ce na karba mishi shikenan amma a da iri a kai shi gidan gona jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai Sa'id ibn al-Musayyib ya auren mishi da wannan ya ya kawo wannan dirhami biyu kaga sanda maza suke da iko da gidansu fa yanzu kai in kai haka dittidin wadannan waɗannan sai an ji kanku kana zaure ka aurar da yar nan take in kana shiga gida duk za su tayar maka da kaya baya wata yar tsohuwa tana can gangare za ta ce zan tsine maka albarka ka je ka warware shi <laughs> ba abin da ya shafe ta kuma za ta ci zamanin ta ci na wani mun fahimci wannan da kyau ko a to shikenan da dare ya kawai sai ta sa'e shi a gaba ba wasu yan kai amarya duk waɗannan yan kai amarya a zaunar da su fa Allah in dai da gaske ba izala sai fa an bata dan bid'a rai ba yadda za a tabbatar da sunna sai mubtadi ya ji haushi duk waɗannan mata gwaggwata tudu gwaggwata gangare ce ta zauna sai ka tasa ƴarka a gaba in dare yayi sai tasa ta gaba yana zuwa yayi sallama wa rai ba yadda za a tabbatar da sunna sai mubtadi ya ji haushi duk waɗannan mata gwaggwata tudu gwaggwata gangare ce ta zauna sai ka tasa yarka a gaba in dare yayi ya tasa ta gaba yana zuwa yayi sallama waki sallama yace sa'idu almajirin yace ne tunani duk madina waye sa'idu zai zo wurina ban da aboki sa'idu malami na ne sunan shi sa'idu kuma zai zo wurina ne yace amma sai na bude kofa ina budewa sai na ganshi da yarinya a gaba yace ki ji tsoron Allah ki wa mijinki biyayya a karkashin alqur'ani da sunna kai kuma ka rike ta karkashin alqur'ani da sunna Allah ya sa muku albarka sai ya jawo kofa ya tafi shi to shikenan fa ai a lokacin lokacin rufin asiri ne yanzu kai aure so ake asirin ka ya tonu ai sai a ce duk sai su karbe jalin su dan kayan da suke kawo maka wannan ya kawo maka katan biyu na omo wannan na fan duk sai su kwace wai dai asirin ka ya tonu su lokacin nan in kai bako da daddare baka da abin da zaka bashi sai ka dauki tsakuwa sai ka wurga gidan makwabta ka wurga wannan to an san da magana kenan kaga asiri a rufe kamar an shirya an san da zuwan bakon sai ga wannan ya zo da dish guda na kifi soyayye wannan farfesu wannan fanta wannan sai kaga asiri ya rufu haka suke a lokacin me ya hana a haka yanzu <laughs> nan da nan kawai ga amarya an kawo babu kananziri babu kyandir babu shimfiɗa babu gado babu kaza nan da nan sai wurga tsakuwa ga makwabta da daddare sai suka farka aka leko lafiya ya ce mata aka kawo mini gashi babu shikenan wannan ta jawo katifa wannan kaza nan da nan taki ya hadu. ka san yadda ta wannan ban lokacin ba san ka samu abu da sauki wai kuma uwar shi sai ta leko sai ta ce wannan ya ban halatta yau ka kwana dakin ka ba ka kawo ta tukuna ya za ka samu da sauki sai an ɗan <laughs> ta karɓe wannan ya sai da ta kwana uku tarbiyya take koya mata na zaman aure yaya akai sannan aka mika mishi ita wai dai sai ka ɗan jide. haka yanzu duk yadda za ka yi in kai kokarin bin sunna sai ga wata tsohuwa ta jaja ta ido wai ah, waɗannan yan tsofaffi ku yi haƙuri fa zamanin ku ya wuce tilka ummatun qad khalat mun fahimta in ba haka ba ina ruwanka wasu sukan shiga cikin harkokin da yake babu ruwansu a ƙarƙashin gaskiya ah, wannan matsala har cikin sahabbai an samu sayyidina umar dan shi abdullahi dan umar yana auren matar shi suna zaune rana ɗaya kawai sai na umar ya ce ba ni son wannan mata ka. abdullahi dan umar kuma yana son mata shi kuma uban shi ya ce ba yi son ta yayyai da shi ya sake ta yaki sai je ya ce ya manzan Allah babana ya ce in saki matata wannan hadisi ne sahihi ba tatsuniya ba yana cikin sunan abi dawud da mujallar na biyu Ya yace atai abaka fa kai wa uban ka ba'a ka sake ta ashe lallai in ubanka ya ce ka saki matarka ke nan babu bincike kawai sai dai kai mata bayani ba wulakanci ba wani abu ne amma mahaifina ne kinji kinji ki yi haƙuri don Allah sai ka sake ta waye kai yan izala girmama uba to me yasa kuke yada ƙarya ashe ƙarya kuke yi da dan ba mu da fifikan magana ne amma lallai kun ji aƙidar mu game da uba to amma da ubanka zai ce ka durƙusa mishi duk tudun wadannan za ta taru akan ka ba za ka durƙusa ba a tsaye din nan za a gaishe shi a miƙa mishi hannu kuma a mai sallama don so ake shiga aljanna duk wanda ka durƙusa mishi ka gaishe shi wallahi ka wulakanta shi kai tsoho kana ganin yaro ya kauce gefe guda sai ka ce kai dawo hanya A yi hannu duk zunuban ku sai su kakkaɓe, Allah ya gafarta zunuban ku amma ya koma gefe guda can ya ɗibi kunya goma ya je can ya kwanta in kuna ma ta harbe shi fa kai kuma kana nan da canza a hannu saboda girman kai ma wai ba zai amsa sallama ba lahiya wai shi uba duk cikin ka kashi kuma kana girman kai mun fahimta ana yi maka sallama ka miƙo hannu wata tsohuwa wai ta ce oh Allah ka amu zamani wai yara suna hannu da manya wallahi zaka tsumbure wai zaka tsumbure in kana hannu da manya Allah ya kawo tsohuwa zamani laqad ata alayya zamanu to haka kun ji Sa'id ibn al-Musayyib kun ji abin fa da suka yi suka zama akhirul mutaqaddimin din sallah yace shekarar shi 40 bata taba kubuce mishi ko raka'a daya ba shekara arba'in a masallacin annabi ya ce kullum shi yake kafa sahun farko daga dama aka ce shekarar da aka yi yakin karamita akwai shekara da aka yi fada da yan shiya a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce har wannan shekarar da na ji fitina ta fara sai na samu wani kwalogo na ɓoye ana gamawa ana fara ikama ina nan a wurina to kun ji aikin da suka yi kenan fa sannan suka zama ainihin wato sayyidul mutaqaddimin din ba wai kawai haka siddan ne kawai shi kenan ba jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu to shine aka tambayi Sa'id ibn al-Musayyib an zufirin lahun kasara wa huwa muhrimun wannan Muhammad ya tambayi Sa'id ya ce farce na ne ma'ana sai ya umbace sai ta dan gutsire ina aikin hajji fa qala Sa'id sai Sa'id ya ce aqta'uhu sai ka gutsire ta sai ka karasa gutsire ta babu komai akan haka abu na biyar cikin abubuwan da suka halatta al-istizlalu bil khayma aw al muzilla ma'ana amfani da khaima rimfa ko tanti kana aikin maka an hana ka kawo hula ka ɗaura a kanka ko ka kawo rawani ko wani mayafi ka rufe kanka amma za ka iya shiga cikin rufi ɗaki ko rumfa ko tanti za kuma ka iya amfani da laima shine yace au almuzilla laima sai fassara ta da larabcin zamani sai yace ashamsiyya shamsiya laima ma'ana wadda ke kara rana a nan zan amfani da wannan dama in yi wa mutane nasiha akan cewa duk sa'an da zaka sanya wa yarka ko ɗanka suna ka dubi sunan da yake da ma'ana mai kyau ka sa wa ɗanka zamani ya zo mutane wasu basu fahimci larabci ba in ka ji suna ya maka daɗi a baka kawai sai ka sa wa ƴarka marakishiya unaiza shamsiya shamsiya to shamsiya laima kenan umbrella ina ma'anarta to mafi muni shine ka ji mutum ya haifi ya ya sa mata unaiza Unaiza sunan karuwa ce wata karuwar Imru Ulkaisu ce wancan mawaƙi da muke cewa yace ce wa yau ma da khaltul khidra khidra unaizatin faƙalat lakal wailatu innaka murjili ta kulu wa kad malal gabitu bina ma'an akarta karta ba'iri alkaisi fanzili wai ranar da ya shiga ɗaki wurin unaiza to a shahid kenan a shahid akbar sunanta ta karuwa ce unaiza ka ɗauki sunan wata ba ma gujiya kuma karuwa ka sa wa ƴarka me hana ka mata sa'adatu ko sauda ko khadija ko aisha ko fatima ko wani suna cikin sunan mata ko 'ya'yan annabi wanda annabi ya yarda da wannan suna mun fahimta jama'a shi yasa ba wai daɗin lafazin ba ma'anar shi zaka bincika ka gani ko Allah ya shiryar da mu don wani sunan aka bincika maka ma'anar shi fa lallai zaka yi sauri ka canza shi wa fi sayyara kuma ya halatta mutum na aikin hajji ya shiga mota wadda take da rufi wa raf'i saqfiha min wa raf'u saqfiha min ba'd at-tawaf at-tawa'if tashaddud a shaykh al-albani yace dage rumfar mota da wasu suke yi wasu sai ce in suna aikin maka sai dai su shiga motar da bata da rufi kamar a kori kura ko makamantan haka wasu yan kungiyoyi yace wannan tsanantawa kai ne wa tanattu'un fi dini kuma wuce iyaka ne a cikin addini lam ya azam bihi rabbul alamin Allah bai bada izini ba فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب القبة له بنمرة يا تبت النبي ياسا أن كفى مش تنتي أن قد أكي كلا نمرة ثم نزل بها يشغى تكنتكما كما سيأتي في الكتاب كما يدزي ذو أتكم أن في حجة النبي فقرة لقى قطعة همسند بقوي ذو همسند تقوى وعن أم المحسن وعن أم الحسين رضي الله عنه قالت دقا أم الحسين الله يقارى وشي الحسين إن يردى إتا أور تاشي تتي حججت عن النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع من يحج بنكو أنا ترد النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت أسامة وبلالا رضي الله عنهما سينجا أسامة وبلال الله يقارى مسيردا wa ahaduhuma akhidhun bi khitami naqatihi naga ɗaya daga cikin waɗannan sahabbai ya rike linzamin taguwar annabi wal akharu rafa'a sawbahu yasturuhu min al harri daya kuma ya ɗaga wani yadi ya rufe saman annabi haka ya tokare shi haka me kenan laima kenan ashe da da laima a wannan zamanin annabi zai iya amfani da ita shi yasa akwai abubuwa da ake bukata ka fahimta a cikin addini in baka fahimce su ba sai ka zo kana ganin cewa daidai ne ko ba daidai bane kuma kai ne ba daidai ba misali yanzu waɗannan abubuwa na ɗaga sauti loudspeakers da sauransu a zamanin sayyidina Osman a zamanin annabi kiran sallar juma'a kwaya ɗaya ake yi to zamanin sayyidina Osman sai mutane suka karu sai sayyidina Osman ya sa kiran sallah na biyu wannan kiran sallah na biyu sai ya ce a rinka yin shi akan akan saman wani gida nashi wanda ke cikin kasuwa shine kiran sallan da anan ake cewa kiran sallan wanka kiran sallah na farko to wannan kiran sallah na farko sayyidina Usman ya ce saboda kiran sallan da ake wanda daga shi ake yin huduba mutane ba sa ji saboda suna can sun shagaltu a kasuwa sai ya kai wannan kiran sallah na biyu cikin kasuwa na farko kenan to a ƙarƙashin wannan wanda dalili ya sa Usmanu ya kawo wannan kiran sallah saboda ba a ji wancan da ake daga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan da kyau ko a to ashe da Usman ya samu microphone da loudspeaker a zamanin shi zai amfani da su tun da daga sauti ake so shi ma'aiki Allah ya shi mu'ujizar da su sahabbai ba su kai gare ta ba domin kowa da matsayin shi ranar da yake hutuba ta ban kwana din nan Allah ya buɗe muryar shi ta yi kamar lasifika duk waɗanda suka halarci wannan hajji shi suna ji kuma an ce sun cika duk wannan kewaye na arafa amma sai Allah ya buɗe muryar duk inda kake kana zaune ne ko kana tsaye kana jin abin da ake cewa to a shaida da akwai loudspeaker a wancan lokaci Usman ba zai amfani da ita ba zai amfani da ita da wannan ne sai malamai suka ce to a yanzu tun daga waɗannan loudspeakers da sauransu sun samu to kiran sallan juma'a ya rinka zama kwaya ɗaya rak shine wanda in an zo za a yi hutuba sai ainihin a yi shi tunda ne dama sauti ake so ga kuma abin ɗaga sauti wannan bayani yana nan a cikin ainihin littafin da ke bayani akan ayyuka na juma'a mai suna al-as'ila من المسجد masjidi اللجنة al الجامعة سونا اللي تافي jamia sunan littafin makamancin haka محمد shi Muhammad الألباني يوانا albani ya wannan littafi tambayoyi ne kwamitin masallacin juma'a na ƙasar dimashka suka rubuto mishi sai littafi a kai to daga ciki ya tattauna wannan matsalar a nan ne zan yi amfani da wannan dama a fahimci bambancin mu da 'yan shi'a 'yan shi'a suna sukar usman dangane da wannan kiran sallah cewa usman ya kawo bid'a don annabi bai yi wannan kiran sallah ba har in ka ce musu ai kuna ƙari a kiran sallah kuna cewa ashhadu anna aliyan waliyullah sai ce ai kuma kiran sallah da kuke guda biyu na juma'a bid'a ne sai ka ce a'a sahabbai ba sa yin bid'a sahabi dai ba a samu sahabin da ya ƙara ashhadu anna aliyan waliyullahi ba wannan bid'a ce wadda sai a karni na biyar ta faru haka doktorul allama musa al-musawi ya faɗi a cikin littafin shi a shi'a wa sai. to amma dangane da kiran sallah guda biyu a juma'a wannan na usman ne ya ƙara saboda ganin bukata wannan bukata ita ce ta ɗaga sauti to su yan shi'a suna zagin usman akan haka amma mu ba zagin usman muke ba muna cewa abin da usman ya ya dace da zamanin shi to amma a yanzu tun daga loudspeakers speakers a masallatan juma'a to na mu ga masallatan juma'a da kwamitoci na masallatan juma'a su tsaya su nazarin waɗannan matsaloli dukkan masallatan juma'a na ahli sunna a yi gyara kamar haka game da kiran sallah gyara na farko kiran sallar juma'a ya zama kwaya ɗaya gyara na biyu kuma kiran sallah din ya zama a wajen masallaci bid'a ne ai kiran sallah a cikin masallaci ko da lasifika ko ba da lasifika ba a jama kirfan din ya fita waje kawo kiran sallah cikin masallaci kamar yadda al Shafi Shafi'i ya faɗi a cikin littafin shi al-Ittisam yace wannan bid'a ce wadda aka samu wasu sarakunan gargajiya na kasar Andalus su suka fara ta muna fatan waɗannan matsaloli da muke kawowa a wuraren karatu ko a wuraren wa'azi duk matsalar da aka ji to in ana neman jawabi to a zauna da mu a tattauna amma ku ce bari ku ɗauko malami ya zo ya muku raddi la yusmini wa la yughni min balala wannan ba zai ainihin kare ku daga bata ba in kun ji abin da aka faɗi saɓanin abin da kuke wa ma uridu illa al-islah mastata'tu wallahi ba banna muke son mu ba ba zai zama muna son banna mu shigo masallaci ba gyara muke so shi yasa muka zo muna karatu muna wa'azi to tunda haka ne in kuka ji abin da yake ba bai dace da abin da kuka sani ba ba cewa za ku yi za ku yi raddi ba a zauna da mu mana a saka kwamiti a zauna a tattauna a ga ina dalilan wannan maganar ina dalilan ku kuma abin da kuke sai ai alwazn watar tarjih ai comparing sannan ai contrasting a gwada a ga menene fi zama daidai sai a dau abin da yake daidai amma a ce to duk masallatan garin nan haka suke kai duk masallatan garin nan da ba limaman yan dariƙa bane aka kauce musu aka zo aka kafa wasu to yanzu ma a waɗanda aka kafa din ai gyara mana in dariƙa ta shigo an fahimci wannan da kyau jama'a saboda lokaci ya kure zamu tsaya anan sai gobe insha Allah wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik